This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum, barkanmu da asuba da fatan an tashi lafiya. Baba ya kuma kiri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. Wannan shiri na safiyar yau talata biyar ga watan Maris shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Maryam da kanun labarai. Ba tare da wata jayayya ba kotun kolin Amurka ta ce a sanya sunan tsohon shugaban Amurka Donald Trump a kan takardar zaɓe a jihar Colorado a zaben wannan shekarar ta 2024. mataimakiyar shugaban kasar amurka kamala harris ta yi allah wadai da mummunan harin ta'addancin da kungiyar hamas ta kai ranar 7 ga watan oktoba a lokacin da ta gana da wani jami'in kasar isra'ila a fadar white house wani hari da jiragen yakin isra'ila suka kai a kudancin lebanon ya kashe ma'aikatan jinya uku na kungiyar hezbollah a jiya litinin a cewar kafafen yada labaran lebanon Kanin labaran kenan a cikin shirin za ji cewa bankin duniya ya ce kasuwanci na zamani ta yanar gizo yana samar da haɓakar tattalin arziki a faɗin najeriya sai dai mata na fuskantar koma baya a wannan fannin once they cannot have one's means of you know accessing the internet or data muddin aka ce mata ba su da damar mu'amala ta yanar gizo to suna samun nakasu a fannin ilimi suna samun nakasu a fannin sana'o'i To kamar kowace safiyar talata yau ma muna tafi da shirin tsaka mai wuya na Ali Mustapha Sakwato wanda a yau shirin zai duba abin da ke faruwa a jamhuriyar Nijar bayan ɗage wasu takunkumai da kungiyar ECOWAS ta yi ta aza mata. Amma yanzu sai a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. ba tare da wata jayayya ba kotun kolin amurka ta ce a sanya sunan tsohon shugaban amurka donald trump a kan takardar zaɓe a jihar colorado a zaben shekarar nan ta 2024 abinda ya ba ɗan takarar shugaban ƙasar da ke kan gaba a jam'iyyar republican babban nasara kwana ɗaya kafin zaben fidda gwani na jam'iyyar a jihar da sauran wasu jihohi goma sha hudu da za a yi yau talata hukuncin dai ya sauya wanda kotun kolin jihar colorado ta yanke na cewa sunan trump bai cancanci ya bayyana akan takardar zaben jihar ba saboda rawar da ya taka wajen tada tarzomar da aka yi ranar 6 ga watan janairun shekarar 2021 a ginin majalisar dokokin amurka lamarin da ya sa wasu masu sukar trump zargin ya saba wa kundin tsarin mulkin amurka wanda ya haramta wa masu tayar da kayar baya rike mukamin gwamnati. bayan da trump ya gaya wa magoya bayansa cewa su tashi tsaye kai da fata don kwatar haƙƙinsu a lokacin wani gangami a kusa da fadar white house ɗaruruwansu sun kutsa ginin majalisar suka yi kace-kace da ofisoshin 'yan majalisa suka kuma yi gama da 'yan sanda a ƙoƙarin su na hana majalisar tabbatar da cewa joe biden na jam'iyyar democrat ne ya lashe zaben shekarar 2020 yayin da shi kuma trump ɗin ya sha kayi. Mataimakiyar shugaban kasar Amurka Kamala Harris ta yi Allah wadai da mummunan harin ta'addancin da kungiyar Hamas ta kai ranar bakwai ga watan Oktoba da kuma yin garkuwa da wasu mutane ciki har da Amurkawa a lokacin da ta gana da wani dan kwamitin harkokin yakin kasar Isra'ila Benny Gantz a fadar White House a jiya Litinin. Harris wadda ta gana da Gantz a ƙoƙarin ganin Isra'ila da Hamas sun cimma yarjejeniyar tsagaita wuta ta tsawon makonni shida a Gaza tare da sako waɗanda aka yi garkuwa da su. Ta bayyana goyon bayan Amurka ga 'yancin Isra'ila na kare kanta daga barazanar ta'addancin Hamas da take fuskanta. Ta kuma jaddada aniyar Amurka wajen tabbatar da tsaron Isra'ila a cewar wata sanarwar fadar White House. Harris ta buƙaci Hamas ta amince da sharaɗan yarjejeniyar wanda sakin mutanen da aka yi garkuwa da su zai sa a tsagaita wuta ba tare da ɓata lokaci ba har tsawon makonni shida sannan kuma za a samu damar kai agajin jin kai a faɗin gaza to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc an jima kaɗan maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan bankin duniya ya ce kasuwanci na zamani na samar da hanyar haɓaka tattalin arziki a faɗin najeriya tare da rage talauci ta hanyar amfani da yanar gizo a cikin rahoton da ya fitar a watan janairu bankin ya ce samun hanyar yanar gizo ya rage matsanancin talauci da kashi bakwai a cikin dari a kasar da ke yammacin afirka amma an lura akwai gibi na jinsi na kasuwancin zamanin ta yanar gizo inda mata ba su samun yanar gizo kamar ta su maza ga dai aisha ma'azu da fasarar rahoton gibson emeka daga birnin abuja an ajifo tana gudanar da harkokinta na kasuwanci a babban birnin tarayyar najeriya abuja ana ayyana sana'ar tata da drop shipping wata sana'ar da ake gudanar da ita ta yanar gizo wanda ke baiwa mai shi damar sai da hajarsa ba tare da ya buƙaci shagon ajiya ko kuma sarrafa hajar tasa a zahiri ba. harka ce da ta danganci kasuwanci ta yanar gizo da kuma samun wasu da za su rika tallatawa ɗan kasuwar hajarsa inda mai sai da kayan zai rinka aiki tare da wasu masu ma'amala da yanar gizo jifa ta ce ta kafa jarinta na kasuwanci ta yanar gizo a 2022 da ƙasa da dala 50. Eh, let's say I started with 50,000 Akalla da dubu hamsin na fara wannan harkar kuma a yau zan iya shaida maka cewa jarin da nake juyawa ya ninka da sama da kaso ɗari da hamsin. Labarin nasarar ajufo ya ta'allaka ne da damar mallakar intanet, waya mai inganci, kafar sadarwa ta zamani da kuma sayan data na akalla dala shida a kowane wata. when it comes to showcasing my business online. Internet Idan aka zo batun tallata hajata ta kafafen sada zumunta, ko yanar gizo ne yake bani damar tallata akalla kaso tamanin na hajata. Idan babu yanar gizo, ko babu abun da za mu iya tabukawa. Ga mutane da dama kamar a jufu, yanar gizo wata dama ce ta samun kudaden shiga, kuma wata dama ce gare mu. Wani rahoto da Bankin Duniya ya fitar a watan Janairun bana ya bayyana cewa a kasashen Afirka na yankin Sahel an samu hauhawar mutane da ke mu'amala da yanar gizo da kaso 115 tsakanin 2016 da 2021. bankin ya yi nuni da cewa wannan ya yi sanadiyar samun raguwar matsanancin talauci da kaso bakwai a najeriya lamarin da ya haɓaka tattalin arziki da harkar kirkira. opportunities bound in terms of Akwai damarmaki a bangaren damar gudanar da kasuwanci ta yanar gizo, um, samun kulawar lafiya ta yanar gizo, gudanar da ayyukan gwamnati ta yanar gizo sannan da kuma fannin gudanar da kasuwanci na saye da sayarwa. Duk da ci gaban da aka samu, World Bank ya ce mata a kasashen Afirka yankin Sahel suna fuskantar karancin wadataccen damar mu'amala ta yanar gizo, saɓanin abokan tafiyarsu maza. Rahoton ya kuma gano cewa da akwai yiwuwar kaso 37 na mata ne ba sa samun intanet ta wayar tafi da gidanka fiye da maza. Sannan matan da ke yankin karkara ne suka fi karancin damar mallakar fasahohin dijital. ones they cannot have ones means of you know, accessing the internet or data. Muddin aka ce mata ba su da damar mu'amala ta yanar gizo, to suna samun nakasu a fannin ilimi, suna samun nakasu a fannin sana'o'i, suna samun koma baya a fannin samun bayanai akan harkokin kasuwanci da abubuwan da za su iya samun moriyarsu har da bayanai a game da yadda za su inganta rayuwarsu. Muddin haka ya kasance. to tamkar an bar su a baya matan da ke rayuwa a karkara a yankin sahara a afirka suna samun koma baya a fannin kudaden shiga da kaso 77 sabanin maza yayin da matan da ke maraya kuma suke samun koma bayan kudaden shiga da kaso 46 a bisa bayanan da ɗakin karatun amurka na harkokin lafiya na ƙasa. Quite a number of women Mata da dama a Najeriya musamman ma a yankunan karkara ba su da karfin da za su iya mallakar karamin wayar tafi da gidan kama. Hukumar sadarwa ta Najeriya ta ce ta kaddamar da wani shiri da zai ba da damar cike wannan wage gibi da ya shafi mata a fannin digital. Waɗannan shirye-shiryen sun haɗa da Digital Skills for Women and Girls Initiative, Nigerian Girl Code, da Women in ICT. masana sun ce akwai buƙatar a ƙara ƙaimi sun ba da shawara gwamnati ta inganta damar mallakar na'urorin da ke amfani da intanet cikin farashi mai rahusa domin mata su samu dama su ma a dama da su. Aisha ma'azu kenan da fasarar rahoton Gibson Emeka yanzu ko ga Maryam da ci gaban labaran duniya. Wani hari da jiragen yakin Isra'ila suka kai a kudancin Lebanon ya kashe ma'aikatan jinya uku na kungiyar Hezbollah a jiya Litinin a cewar kafafen yada labaran Lebanon. Sau'i kaɗan bayan da wani harin makami mai linzami da ake zaton mayakan ne suka kai shi ya kashe akalla wani jami'i daga ƙetare a arewacin Isra'ila. Hare-haren dai na zuwa ne a daidai lokacin da jakadan Amurka na musamman Amos Hochstein ke isa birnin Beirut don ganawa da jami'an kasar Lebanon. jakadan na amurka ya yi kira da a kwantar da hankali a bakin iyakar isra'ila da makwabciyar ta lebanon yayin da yakin da ake yi a gaza ke haifar da fargabar barkewar babban rikici a gabas ta tsakiya Hoxton ya yi gargadin cewa ko da an cimma yarjejeniya tsakanin Isra'ila da Hamas a Gaza, hakan ba yana nufin an dakatar da yaƙi a kan iyakar isra'ila da labanan ba isra'ila da ƙungiyar hezbollah da ke labanan sun yi ta musayar wuta a kan iyakokinsu tun da aka fara yaƙin. Dimitri Medvedev, mataimakin shugaban kwamitin tsaron Rasha a kuma abokin hulɗar shugaba Vladimir Putin ya faɗa a jiya Litinin cewa Ukraine wani ɓangaren ƙasar Rasha ne kuma ya kamata abin da ya kira sassan tarihi na Rasha su koma gida. A lokacin da yake jawabi a wani taron matasa a birnin Sochi, Medvedev ya ce ɗaya daga cikin tsofaffin shugabannin ukraine a wani lokaci ya taɓa faɗin cewa ukraine ba rasha ba ce ya ce ya kamata wannan tunanin ya gushe har abada tabbas ukraine wani ɓangaren rasha ne medvedev wanda ya kasance shugaban rasha daga shekarar 2008 zuwa 2012 ya yaba wa daular rasha da tarayyar soviet ya kuma ce moscow za ta ci gaba da ayyukanta na soja na musamman har zuwa lokacin da shugabannin ukraine suka amince su ajiye makamansu nan take dai gwamnatin kiev ta mai da martani ba a jiya litinin ƙasar faransa ta sanya 'yancin zubar da juna biyu a cikin kundin tsarin mulkin ta mataki irinsa na farko da aka taba gani a duniya wanda kungiyoyin kare haƙoƙin mata suka yaba da shi a matsayin na tarihi su kuma kungiyoyin da ke yaƙi da zubar da juna biyu suka caccake shi haƙoƙin zubar da ciki sun fi karbuwa a faransa fiye da a amurka da wasu ƙasashe da yawa inda kuri'un jin ra'ayoyin jama'a suka nuna kusan kashi 80 cikin 100 na jama'a faransa sun goyi bayan amincewa da zubar da juna biyu a dokace labaran duniya ke da aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To madalla yanzu kuma lokaci ne da za mu koma gefe Ali Mustapha Sankwato ya gabatar da shiri na gaba. Tsaka mai wuya. Jama'a assalamu alaikum ku da wannan lokaci mu da saduwa da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Shiru kake ji ba batu ba labari. Ko da yake wannan shirin bai ba mu mamaki ba. Yau an fi mako ɗaya tun lokacin da hukumar ECOWAS wato kungiyar bunƙasa tattalin arziki ta ƙasashen Afirka ta yamma ta cire takunkuman da ta sawa Nijar da sauran kasashen da ta ce sun keta mata haddodi don sun yi juyin mulki. To me yasa har yanzu ba a ji komai ba daga wajen Nijar? Tambayar farko kenan. Tambaya ta biyu me zai faru ga tsohon shugaba ko kuma shugaban da aka hambare Muhammadu Bazum bari fara tambayar farko. sama da mako ɗaya bayan da kungiyar bunƙasa tattalin arzikin ƙasashen yammacin nahiyar afirka ecowas ta ɗage wajen guriyar nijar kunkumai da ma waɗanda kungiyar ƙasashen yammacin nahiyar afirka masu amfani a bai ɗaya da kuɗaɗen sefa iyomuwa e ta yi har zuwa wannan lokacin hukumomin mulkin sojin jamhuriyar nijar ba su hito da wata sanarwa ba abin da ya haifar da mahawarori tsakanin 'yan ƙasar akan wannan zance alhaji idrisa memba ne a ƙungiyoyin fararen hula na jamhuriyar nijar. sai in ce lalle suya nan suya nazari ko ko kuma an ka abin duniya in ba ka ce komi ba kenan kama kayar kenan ki ne diriya kenan abu ne an ka yi mini sai ban ce komi ba kenan na ayar da wannan abu sai dai a cewar sirajo sani mai kaset ba wani bayani da suke jira daga hukumomin mulkin sojan na jamhuriyar nijar tunda kasar ta riga ta balle daga ecowas dama sun kai amansu kuma sun ka lashe abin su kenan mu hukumomin nijar ba mu jiran dama wata magana gare su saboda ba su cikin kungiyar sai da yawo kenan kaga babu wani dole a ce wayo sai shugaban kasa ya to ya ce a wanga kun kubi an kai da ji daɗi ko kuma wanga kun kubi an kai da dan kasar nijar ya ji daɗi haka dama sun ka nemi haka to babu wannan saboda mi da sun ce ba cikin sai dai yawo ko ba za su dawo cikin sai dai yawo ba a nasa bangaren abdulkadir mai dalili da ke kasancewa dan gani kashenin tsohuwar gwamnatin bazu muhammad ai tuni hukumomin mali suka ba da amsa game da jiran da yan nijar ke yi na samun bayani daga hukumomin mulkin soja amma masu iya magana suka ce inda babu hili nan ne ake garrama kokowa sama da sati guda an ɗebe takunkumai gaba ɗaya baki ɗayansu to amma shiru kake ji ba batu ba labari ko da yake wannan shirin bai ba mu mamaki ba saboda kaji hujjar da suke badawa zuwa ga magoya bayan su wai ministan harkokin wajen kasar mali ya yi magana ya ce su wannan ɗebe takunkumi da sai da yawo da imuwa ta yi abin bai shahe su ba saboda wai su sun hice sun kafa tasu kungiya ias to a gaishe karuna to yanzu bari mu je ga tambaya ta biyu daman bukatar neman a saki hambararren shugaban jamhuriyar niger muhammad bazum tana ɗaya daga cikin manya-manyan bukatun da ke sahun gaba da ita hukumar ecowas da ma kungiyoyi da kasashen duniya suka saka a gaba kafin su ce za su cire takunkumin da suka makala wa niger sanadin juyin mulkin da su ciyani suka yi to amma gashi yanzu an cire takunkumin sai dai kuma har yanzu shi muhammad bazum din yana nan tsare a hannun mutumin da a da hakkinsa ne ya tsare lafiyar shi bazum din wato abdulrahman chani to me yake faruwa da shi bazum din ne ko me ya makomashi shi wannan ita ce tambayar da wakilin manan yamai sulaiman muni barma ya wa lauyan shi bazum din musa kulibali to mu lauyoyi a matsayinmu na lauyoyin bazum da suka kare shi gaban kotun sai da yawo kamar yadda kuka kwatanta yau wajen maku guda da aka ɗage takunkumi da aka sama Niger a lokaci sun ce kuma a saki ba zoom amma har yanzu mu a matsayinmu na lauyoyi ba mu ga komi ba ba ku ga wata takarda da ke nunin cewa lalle akwai bukata ko kuma ana kan hanyar sakinsa da shi da iyalinsa ba mu ga komi ba ba mu ji komi ba shi ma ba mu iya cikin mugun matsayi tunda ba wani zargi a bisa kanshi abu ne ya zama na kama karya da aka yi kawai aka sabke shi daga mulki kuma yake rike da shi da iyalan Yanzu a halin yanzu a yau kuna da masaniya akan halin da shi bazum din yake ciki da iyalinsa? Eto eh tun sha tara da watan Oktoba ba mu da labari a cikin halin da yake ciki. ban mu da labarin shi kwata-kwata ko kaɗan. Kun nemi ku gan shi ba a baku dama ba. Eh, to, mu nemi mu gan shi ba a hannun kotu ba yake. Mu lauyoyi ne, inda a hannun kotu yake sai mu tambayi kotu ta ba mu izinin mu je mu ga wanda muke kariya. To a gaishe ka Sulim. To bari mu koma ga ci gaban muhawarar da shi Sulim din ya shirya mana tsakanin mutane biyu manyan 'yan siyasar Nijar guda biyu wanda suka taba takarar zama shugaban kasa a kasar wato alhaji tahir gimba da kuma kar alasan wanda kuma a yau daga cikin abubuwan da za su tattauna har da maganar ziyarce-ziyarcen nan da shi firayim ministan nijar din ya kai a kasashen duniya da suka hada da rasha da iran da turkiyya. da kuma yadda wannan abun ya saba ko kuma zai jawo bambancin ra'ayi da manufofi tsakanin ita Nijar din da kasashen yammacin turai irin su Amurka da ba sa shiri kwarai da su Rasha din da Iran da sauransu da kuma yadda wannan abun zai jawo cece kuce ko kuma sabanin ra'ayi tsakanin ita Nijar din da su Amurka din da ba sa shiri da wayancan kasashen da kuma yadda ma abun zai shafi tattalin arzikin da ita Nijar take samu malamai muje. je al'ummomin ba su da matsala matsala inda take sai da da hukumomin gani ban da shi sai da yawo wane ne a jagoranta shugaban najeriya ne kenan hukumar najeriya gaba ɗaya position kinta na sai da yawo ne kenan wanga abu shine ne kamata mu gane a bambanta ɗan duma da ɗan kabewa a bar gama najeriya najeriya kuma da najeriya wadda take jagorancin ecowas amma 'yan nijar na ganin bai kamata ba a ce najeriya ita ke shugabancin ecowas kuma a yau ecos tana yi um, ta ɗauki irin waɗannan matakai masu tsauni uh, wasu ma da ke kwatanta su da cewa na rashin imani ne to lalle na rashin imani ne amma su da kansu 'yan nishar kin ai waɗanda suka zo suka ɗauki mulki da ƙarfi ai su ma rashin imani ne suka kenan babu ni ban ganin wata matsala fisibila tsakanin talakawan nijar da talakawan nijeriya me akwai matsala tsakanin mahukuntan nijar da mahukuntan najeriya kaji inda matsala take amma a bar mana matsala tsakanin nijar da nijeriya matsalan mu guda ita ce hicewar ga daga cikin sai yawo mu muna ganin kamar abu ne wanda zai iya ja ma talakan ƙasa illa su waɗanda mahukunta babu wanda ke da matsala kuma ta tahir gimba da ke zancen nijeriya ni na ta da rawani na nijeriya na hidda shakka in na zo airport aka ce mu in sabke rawani a tahi sai an yi bincike wallahi da nan ina dawa ni na zo Najeriya wurin kamfani da na tahi babu wanda ya sake min rawani eh na tahi Abuja babu wanda ya sake min rawani na tahi Cote d'Ivoire na tahi Ghana na tahi abin gashi eh, eh, Burkina bangi inda aka sake min rawani ba cin hanci da rashuwa yanda ake yin shi Najeriya haka ake yin shi Nijar in ka zo da fasfor kin Ghana nan Nijar waɗannan mahukunta na bisa hanya sai sun ci kuɗin ka in ka shiga Najeriya Allah sa in dai ba passport diplomatic bane za a ganka da shi ana tsoro shi kadai za a bar to yan kasashen nan su saka su walayen da suke so tun da an yi kati wanda ake ce sai da yawo an yi fasfor wanda ake ce sai da yawo mai cin hanci da rashuwa inda ya gurbata nan cikin kasashen mu ne kuma ai ga sojawan sun zo wani maganin cin hanci da rasuwa wa kan shi an ce an kama barawon kasa ko wanda ya cin hanci an kama hukumar yaƙi da cin hanci kaha hukumar ta fara nawa aka kaha mi suka abkata watan talawa mi ta abkata jamhuriyar nijar karkashin um, wannan gwamnati ta mulkin soja ta kaddamar da zagayen kasashe uh, na gabashin duniya uh, musamman kasashen uh, asiya waɗanda ba sa ga maciji da kasashen yammaci duk da yake ba akwai wasu yarjejoyi tsakanin su irin su rasha eh, da iran da su turkiya ana ganin kamar wannan zagaye da nijar din ke yi tamkar eh, tsokana ce ko kuma jan fada ne ga irin waɗannan kasashe na yammaci waɗanda tun fil azal eh, tare suke tafiya abinda da kamata mutane su lura da shi yana yancin ake tafiya da duniya in ka ɗauki amurka ita duka ita shugaban nato wuta wake ba ta ainihin uranium wanda an ka gyara rasha bukata amurka ɗari na uranium rasha ba ta arba'in to kun kuna kasuwanci da rasha hannu kuma suna da hulla in za a ta samun su kasan rasha su a tuwa na farko shiga shiga sun kasance sun samaniya sannan amurka ta fara zuwa abu laifin ta fara zuwa kan wata kan wane ne kan wane ne ta da rasha mm. suka rasha ita da wannan allah ba ta wannan baiwa kuma harkar nukiliya rasha ta kowa iya shi duniya kuma ta fi amurka makaman nukiliya in ka ɗauki turki tana cikin otan tare jiki da amurka ita ko ta yi ƙarfi tana ta tana da eh, kamfanoni ta na ƙirorin ta don kanta ba ta yi wurin wani in ka ɗauki iran hallau waye cin arzikin iran shekara 200 ko 150 baya amurka daga bana sun kuturu sun kai tawayensu na islamiyya wake hulla da iran ya yi amurka babu wake hulla da iran ya yi faransa babu ita faransa ita ba ta da komai talakacin baka kirin sai raziya ta buga wanga ta bugi wanga ta gama hada ta sabon ta kaki mu kalifa da ku ta abin ta kai shiga ta yi ta yi gida ta ta gyara faransa ita ku amurka tana cikin wannan fanni sun ta kai ta zambi su duniya garan ga dalam ga matsala inda take a ja ah, kunta kunta ko kunta rasha ko lehi rasha ita an na biyu ita na farko zancen sinariya duniya rasha ita na farko zancen gas rasha ita an na biyu zancen man fetur rasha ita an farko zancen garin falawa rasha ita farko zancen garin masara saboda kana gani ya kamata ita ma ne to ya mu ko sai mu tafi za mu ta muku mu samu da mu abin da muka fi daga rasha na ko ka sai da gare ka sai bini su gani ta kare ba ba wannan manufar manufar da rasha mu samu yancin kanmu mu samu da ba mu makamman yaƙi cikakki yan ta'addar daga yanzu helicopter na kwamba ka isa misali miliyar biyar Mm. rasha su an ce ba sa kawo sojojinsu na gwamnati sai dai sojan haya kuma waɗanda duk sojojin ta na haya duk sojan faransa ta gani an ga da tsada an ga da sojan amurka na faransa ka gani kasar waje bakin amurka mana ba ɗayan faransa ba ne ko ku wanda yi wani laifi an kama shi bakin rai da rai a juya shi a maida shi soja ko ku wani bako wanda eh, yana so sa kai legion militaire française amurka biyu yawancin sojan da agare su iraka da ina suna faɗa waɗanga duka a akwai baki ne amma ta yi iraq ko siri duk wanda ga hada cikin sojojin faransa da na amurka wanda a cikin waɗanda an kai iraq da siri babu dan babu dan amurka ciki babu dan faransa ciki duk na haya ne duk sojojin da gani yanzu kasar wani na haya na mm. um, uh, president intanikar niger ta rungumi kasashe irin su rasha da iran da su turkiya a baya bayan nan uh, bayan zuwan sojojin nan kan karagar mulki wanda kuma ake ganin kamar da dama daga cikin 'yan kasa na ganin alamu ne na eh, eh, samun mafitar matsalolin da ƙasar ta fuskanta a tsawon shekaru da dama ƙarƙashin ta da ƙasar faransa wacce ke ake ganin kamar alamun ita ba abin da ta sa gaba face ta ci gaba da yi wa nijar ɗin mulkin mallaka to ita kasan eh, in babu rami ba a kawo zancen rami kenan france tana da kurakuranta kuma wanga tahiya nishar ta tahi wata ƙasa ta yi hulɗa da ita wallahi abu mai kyau ne amma a yi hattara wajen hulɗan nan hulɗa ta tattalin arziki muke so hulɗa ta aka mana kayan yaƙi ko a taimaka mana da kayan yaƙi muke so hulɗa ta aka a hidda sojin faransa a ka mana sojin rishi ko na wagner ba mu yarda da shi ba muna da sojoji ga su tahiru gimba da zuba kaji ba ya ce vdp za a sani ba a sa ni da ni da shi mu tafi mu yaƙi yan ta'adda ka aka mana wani soji wallahi muna da al'umma nan wallahi muna da sojoji kayan yaƙi ne abba mu da muna da al'umma mu yanzu dangin mu na can libi duka suna kiran mu dan allah su suna can a kawo su nan su shiga soji kenan in wani abu ta take yi da ɗauki sojoji na nan allah so a kama mana kayan yaƙi daga iran daga turki daga eh, rasha duk waɗanda ƙasashe mu duk ƙasa wanda za mu yi mu'amala da ita ma'amala ta kawo mana alheri duka ba mu ba ko faransa ce ai nishar kaɗai ta cire alaka da faransa mana nishar ce kaɗai da burkina da mali duka suna tare da faransa to a gaishe ku malamai to nan za mu tsaya nan ya kamata mu karkar wannan shirin kwata-kwatan shi a yau amma da yake har yanzu ba a san abin da su hukumomin Nijar din suke nufi ba game da cire takunkumin nan da ECOWAS ta yi da kuma martanin da kasashen duniya za su ci gaba da mayarwa idan shirin 'yan jamhuriyar niger ko kuma shugaban niger ɗin ya daɗe dole za mu ƙara shiri ɗaya domin mu ji abubuwan da za su faru musamman abubuwan da suka shafi magana tsaro da kuma harkokin tallafin da niger take samu daga kasashen duniya yanzu kama da su bakin namu alhaji ta haru gimba da intanet kar alasan da kuma shi wakilin namu suleiman muni barma ali mustapha sakuta ki muku bankwana daga washington ku huta lafiya kuma madalla a gaishe ka da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai a takaice. To a takaice ba tare da wata jayayya ba kotun kolin Amurka ta ce a sanya sunan tsohon shugaban Amurka Donald Trump a kan takardar zaɓe a jihar Colorado a zaben shekarar nan ta 2024 abinda ya ba ɗan takarar shugaban ƙasar da ke kan gaba a jam'iyyar Republican babban nasara kwana ɗaya kafin zaben fidda gwani na jam'iyyar a jihar da sauran jihohi 14 da za a yi yau talata. Hukuncin dai ya sauya wanda kotun kolin jihar Colorado ta yanki na cewa sunan Trump bai cancanci ya bayyana akan takardar zaben jihar ba saboda rawar da ya taka wajen tada tarzomar da aka yi ranar shida ga watan Janairun shekarar 2020 a ginin Majalisar Dokokin Amurka. Lamarin da ya sa wasu masu suka Trump a kundin tsarin mulkin kasar wanda ya haramtawa masu tayar da kayar baya rike mukaman gwamnati. Mataimakiyar shugaban ƙasar Amurka Kamala Harris ta yi Allah wadai da mummunan harin ta'addancin da ƙungiyar Hamas ta kai ranar 7 ga watan Oktoba da kuma yin garkuwa da wasu mutane ciki har da Amurkawa a lokacin da ta gana da wani ɗan kwamitin harkokin yakin ƙasar Isra'ila Benny Gantz a fadar White House a jiya Litinin. paris wadda ta gana da gantz a lokacin wato a kokarin ganin isra'ila da hamas sun cimma yarjejeniyar tsagaita wuta ta tsawon makonni shida a gaza tare da sako waɗanda aka yi garkuwa da su ta bayyana goyon bayan amurka ga 'yancin isra'ila na kare kanta daga barazanar ta'addancin hamas to masu sauraro da wannan ne muka zo ga shirinmu na ƙarshe sai kuma an jima za ku ji maimacin wannan shirya yanzu amma da maryam dauda da ta taya ni gabatar da shirin da dadi balawi da ya shirya ya bada umarni da injiniyan mu na wannan safiya mr kelvin baba ya ko makirike muku sallama wassalam